Wannan doka da aka riga aka yi mata karatu na biyu a majalisar wakilai za ta iya kawo wa manyan 'yan siyasa matsala a zaɓukan da za a yi nan gaba. Wani abu da Honorable Muhammad Gudajika Zaure ya ce zai kalubalanci dokar. A iya hange na da tunanina ga mai hankali abu ne wanda ake so 'yan boko su kwace siyasa bayan 'yan boko suna da aikinsu na ofis siyasa kuma siyasa ce ta kowa saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko hnd zai yi takara kenan ka da siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko saboda haka 'yan boko za su ci gaba da azabtar da talakawa a sace dukiyar ƙasa yau in kika duba shugaban kasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya secondary ce a yau shugaban ƙasa da secondary ya takara inda an gyara wannan dokar shugaban kasa ba zai takara ba sannan idan ka ce za ka gyara wannan mutanenmu 'yan arewa su za a yi wa illa saboda akwai mutanenmu manoma wanda iyakacin sakandare da dama suka yi suka koma kasuwa saboda haka kenan an ce dan kasuwa da manomi kada ya takara takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin ofis su yi aikin ofis kuma su rike mukaman siyasa su kwace ba ma goyon bayansa kuma za mu ci gaba da kalubalanta sa duk da ya wuce wannan karatu na biyu eh, in Allah da a wajen karatu na uku muna kokarin sai mun kashe wannan bildin kuma na yi wa 'yan Najeriya alkawari in Allah ya so ya da wannan bildin ba zai tsallake ba To sai dai ga Honorable Abdullahi Salame yana ganin wannan doka ce mai kyau ga wannan ƙasa. na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi ba su makutantuwa amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗai kowane ɗan ƙasa ba a yadda ya tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi wannan haja ya kyau kwarai da gaske domin wasu 'yan uwanmu na ganin kamar wai an yi ma 'yan arewa ba daidai ba wannan shine daidai ga 'yan arewa ke kina majalisar nan da yawa abubuwa ka tasowa sai ka ga kashi 40 cikin 100 ko kuma iyaka muna da kashi 10 cikin 100 ne na 'yan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da ya ci gaban arewa ko kare al'adunmu don yiwa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school kuma kai baka da wani kwarewa a wasu fannoni ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da yawa ya tara takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba abin da zai cuta muku amma kai baka da isasshen ilimi baka da isasshen kwarewa da zaka alubalance shi amma idan aka yi haka yanzu Allah ya kawo mana zamani wanda ba wani ƙauye da zaka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan diploma din babba ko kuma wanda yake da digiri a halin yanzu sashe na 131 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama ga duk wanda ya yi karatun sakandare ya fito takarar shugaban ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.